الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قد وعلى مدعوك كنسركي wanda cikin ni'mansa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka shi gaba cikin karatun da muke karanta darasin da muke a cikin littafin al-khutut al karatun da ya wuce mai magana kan shi'a wata shi'a da kuma yaudararsu abinda ya sa ya fara da shi domin kowane aqida kuma wanda zai zo wanda za mu zo mu karanta duka suna da taƙiyya a kai wadda suke nunawa akwai yaudara wadda suke nunawa sauran musulmai domin su ɓoye a kaidunsu a kan wannan abin a yau za mu yi karatu ne akan ashi'atu wal qur'an shi'a da kuma Al-Qur'ani. kar mu manta shi malamin abin da yake so ya kokari ya yi shine ya kawo dalilai wanda ke nuna abin da ya kasance ba zai yiwuwa akwai zumunci tsakanin musulmai da kuma shi'a ba domin aƙidunsu ya bambanta anyansu daban ne so na farko shi ya bayyana mana wannan aƙidarsu na tafiya a yau zai bayani akan shi'a da kuma menene abin da suke fadi game da alkur'ani shine malamin allah masa yadda ya ce wa hatta alkur'ani alladhi kana yambaghi an yakuna almarji' aljami'a lana wa lahum على التقارب نحو الوحدة فإن أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ما ما فهمه أئمة الإسلام من من الجيل الذي نزل عليه القرآن ما لم ألا يمس يدينا حتى حتى القرآن أرمى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون مرجع الجامع لنا ولهم wanda ya kamata a ce shi ne zai kasance madogara da kuma makoman mu da su a duk wani abu muka yi saɓani a kai wanda ya kamata a ce shi ne zai haɗa mu da su har a samu wannan attaqarub nahwal wihda wannan zumunci har mu zo mu zama ɗaya to shi wannan alƙur'anin ma da kanta فإن أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته أصل الدين سو ginshikin addininsu wanda suka gina addinin a kai ya tsaya ne a kan yin tawilin alkur'ani wa sarfi ma'aniha ila gairi ma fahimahu minha as-sahabatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma juya ma'anansa ba a kan yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimce ta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairi ma fahimahu a immatul islam min jailin ladhi nazala alaihi alquran ba kamar yadda sahabin sahabbai waɗanda ƙur'ani ya sauka a gabansu da kuma wa'annan wanda suka rayu abin nan daga cikin shekara ɗari na farko wa'anda ƙur'ani ya sauka a zamaninsu ba kamar yadda suka fahimci ƙur'ani ba su suke fahimtar ƙur'anin tasu so wannan ya sa ba za a iya samun wani taƙaru wani kusanci ko zumunci tsakanin shi'a da kuma musulmai ba so menene aƙidan shi'a da alƙur'ani menene aqidan musulmai da alkur'ani a farko alqur'ani nan mai girma kalamullah maganar allah ne kuma kowane musulmi ya imani cewa la yati al min bayni yadayhi wa min khalfi ƙarya ko wani wani kagen abu a sanya a cikin littafin allah bai zai yiwu ba so wani ɓaci ba zai iya shiga alkur'ani ko daga baya ko daga gaba ba me yasa Takaffarallahu Allahu bi hifdhi Allah da kansa ya ɗauki nauyin kare ta wa himayatihi min aidil abithina wa tawilatil mubtilin Allah madaukakin sarki shine da kansa ya ɗauki nauyin kare alkur'ani daga wani ya iyaye wasa da shi ko kuwa ya canza ma'anan alkur'ani ba wanda zai iya mutane sun yi kokari arwayen nan shi amma su ma sun yi kokari kamar yadda ma za mu zo mu gani Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne wanda muka saukar da azzikir shine alquran wa inna lahu lahafizun kuma mu ne za mu kare ta ai inna nahnu nazzalna alqur'ani ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ne muka saukar da alqur'ani akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna nata'anhadu bi hifdhihi min an yuzada fihi aw yunqas min mu ne kuma muka dauki nauyi da alkawalin cewa za mu kare ta ba za a iya kari a ciki ba ba za a iya kuma a rage komai a cikinta ba aw yudayya minhu shay ko kuwa wani abu ya bata daga cikin alkur'ani ba same shi ba ba zai yiwu ba ko akwai musulmin da yake da aqidan wannan cewa alkur'ani bai cika ba ko alqur'ani wasu sun kara wani abu a ciki ba wani musulmin da yake da wannan aqida Allah madaukakin sarki yace wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al min bayni yadayhi wa wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid wannan littafi al-aziz mabuwayi la ya'tihi al min bayni yadayhi ƙarya ba zai iya shige ta ba gaba da ita wala min khalqi ko baya da ita tanzilun min hakimin hamid kuma saukakkiya ne daga wajen ubangiji goni wadda yake cike da hikma hamid wanda ya cancanci a gode masa ai inna hadha alquran la kitabun aziz bi izazillahi iyyahu wa hifdhi wannan baya cikin wannan takarda wannan sharhi ne kawai daga wuri na inna hadha alquran wannan alqurani la kitabun aziz littafi ne mabuwayi bi izazillah iyahu domin Allah madaukakin sarki shine ya daraja wannan alqur'ani ya mata uh, littafi mai girma wa hifdhihi lahu min kulli tagirin aw tabdil kuma ubangiji ya ɗauki nauyin karin wannan littafi wajen a canza ko kuwa a rage wani abu a ciki so babu wani karya wadda zai iya shiga alkur'ani a kowane nahiya domin allah maɗaukakin sarki ya kare ta ba iya rage komi ba iya kara komi to allah maɗaukakin sarki wadda yake cike da hikma gwani wanda babu gyara daga cikin aikinsa shi ne ya dauki nauyi kare wannan littafi ubangijin nan mahmudu alamala min sifatil kamal wanda ake gode masa a kan abin da yake da shi na siffa cikakkiya shine ya kare wannan littafi bayan aka idan ma zai yiwu a canza wani abu da sai a ce annabi sallam ya canza kuma sun ce annabi ya canza din su shi'a din sun ce annabi sallam ya canza wasu daga cikin ayoyin alkur'ani bayan sun zargi sabon annabi sallam sun zargi annabi ma da wannan abun allah madaukakin sarki ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin أي ولو دعا محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم علينا شيئا لم نقله da annabi sallam zai raya wani abu wadda ba mu faɗe shi ba ya ce mun faɗa lan taqamna wa akhadna minhu bil yamin da sai mu kama shi da annun dama ma'ana mu kama shi da ƙarfi thumma laqata'na minhu nabatal qalbi sa'annan kuma mu yanka wato abin nan mu tsaga igiyar zuciyarsa ya faɗi fala yaqdiru ahadun minkum an yahjiza anhu aqabana babu ɗaya daga cikin ku wanda zai iya kare shi daga ukuban mu hukuban wa ukuba Allah madaukakin sarki zuwa ga wa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a ce ya canza wani abu a cikin alkur'ani ne إن هذا القرآن لعظة للمتقين الذين يتمثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه وأن القرآن وعزيني ga masu jin tsoron Allah wa'anda suna aikata umarnin Allah kuma suna nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane su wannan shine alkur'ani wanda mu muka yi imani da shi wanda mala'ika jibril wannan amintacce daga cikin mala'iku ya saukarwa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sakor kamar yadda aka bashi wannan shi ne littafi wanda mu muka yi imani da shi wannan littafi wanda ya a kalmar musulmai a wuri guda ya zo ya samu ƙuraishawa ba su yadda da junansu bayan an saukar musu da alkur'ani ya hadda zuciyarsu ya zo ya samu mutanen madina suna iya su yi yaki kan mutum ya taka mun kwai amma kuma ya zo ya same su ya hada zuciyarsu a wuri guda wannan littafi shi ne wanda mu muka yi imani da shi wanda ya tara zuciyar larabawa da bakake da turawa da kowa da kowa a wuri guda wannan shi da littafin da mu muka yi imani da shi wadda ya tara musulmai suna amsa kiran allah sau biyar a kowane rana a lokaci guda ba tare da an tilasta kowa ba wannan shi ne littafi wanda mu muka yi imani da shi wadda aka rubuta shi a cikin mushaf wanda yake da bango guda biyu wadda allah maɗaukakin sarki ya tara shi a cikin zukatan mutane adda yara kankanana wanda ba su balaga ba wannan shi ne littafi wadda mu muka imani da shi amma wani littafi shi ne shi'a suka yi imani da shi su shi ne khatib yake cewa fa inna inda indahum qa'imatun min juzuriha ala ta'wili ayati cewa wato ginshikin addinin shi'a yana ginuwa ne akan cewa su dinga juya wuyar ma'anan alkur'ani kuma su dinga juya ma'anoninsa zuwa ga wani abu daban ba yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimce shi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam Wa'ila ila ma fahimahu a immatul islam ba kamar yadda manya-manyan shugabannin musulunci suka fahimci alkur'anin ba min jailin na nazala alaihi alkur'an daga cikin wa'annan jail wanda suka rayu a lokacin da aka saukar da alkur'ani imam khatib wannan malamin afwan khatib yana yana faɗin wannan cewa addinin shi'a ya ginu akan yin tawilin alkur'ani ne kuma su juya ma'anansa ba kamar yadda sabon annabi sallam suka fahimce ta ba wannan ya zama daruri ya zama dole su yi aka domin tabbatar da abin da suke so su tabbatar kamar yadda za mu zo mu yi bayani so na farko shine cewa wajibi ne ya kasance alkur'ani ba'idan an ayi masas yana nisa daga cewa wani zai iya taba alkur'ani ya yi wasa da shi وأن يكون قلب تجتمع عليه alaiha kalimatu kafatin musulmin kuma dole ne ya kasance alkur'anin nan ya tattara zukatan musulmai gaba daya wa an yuj'ala al-hukma lahu fi kulli qadiyya wajibi ne ya kasance a sanya hukunci wa alkur'ani a kowane mas'ala wadda ya faru tsakanin musulmai illa annahu ma al sai dai abun takaici لم يسلم القرآن من تدخل أهواء الشيعة سيدي القرآن نمبي كبوتا daga annun shi'a da kuma son zuciyarsu almuta'ammiqina fi gulu wanda suka wuce iyaka wajen mutum ya wuce iyakansa faqalu bi aqwalin la tajtami'u ma'aha kalimatuhum wa kalimatu ahli sunna la tajtami'u ma'aha kalimatuhum wa kalimatu almuslimin sai suka fari wasu abubuwa wadda ba yadda za a ce kalmar su ya haɗu da sauran musulmai har abada sai dai idan su ne suka dawo daga wannan ra'ayinsu da kuma abubuwan da suke faɗi li'annahuma yasirani fi tariqain mutaba'idain la yaltaqiyan domin kowannensu suna anya daban ne su shi'a suna wani anya daban musulmai suna wani anya daban me yasa domin idan aka ce alƙur'anin nan yanzu ba yadda da ita ba aka ce allah bai kare ta ba sannan aka yadda da cewa ai an canza wasu abubuwa da shi akan wannan shine za a gina imani akan wannan shine za a gina ibada akan wannan shine za a gina mu'amala tsakanin mutane akan tsarin addini abinda ake shakkan gaskiyarta ai ba zai yiwu ba so automatically idan an yadda da ra'ayinsu so imani dole ya tafi ibadu dole su tafi mu'amala duka dole su tafi domin me sun shigar da cewa wannan alkur'ani ba gaskiya ba ne ba cikakkiya ba ne ba wanda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne so aqidar shi'a shine anna fil qur'an tahrifan cewa a cikin alkur'ani akwai canji wa naqsan kathiran kuma ya ya ya abin nan ya ragu sosai sosai ya tawaya sosai wal mahfuzu min qibali llahi alazim amin fi alayat allati yuzkaru fiha ali ibn abi talib radiyallahu anhu sun ce duk wani ayoyi wanda aka ambaci sayyidina ali duka sabin annabi sallam sun cire ah, da kuma au ayat allazi fiha dhammul muhajirin ko kuwa ayoyi wadda Allah ya zagi muhajirai tunda muhajirai abun zagi ne to ayoyin da Allah ya zage su din duk sun cire a ciki wal ansar da kuma wayanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin da aka zage su da shi duk sun cire wa mathalibi quraish da kuma abun tozatta wanda quraishawa suke yi duk an cire shi a cikin alqur'ani wa anna alqur'an lam yajma'ahu kama unzila illa aliyin faqat cewa wannan alqur'ani ba wanda ya tara shi kamar yadda aka saukar sai dai sayyidina ali kawai kama ya'taqiduna anna hunaka mushafan mafqudan suna ganin cewa cikin alkur'ani akwai wani mushaf wanda ya bata ba ganshi ba sabe sun boye ko kuwa Uthman radiyallahu anhu ya kone ko ya kona afwan suna ce da shi mushafu fatima mushaf na fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce a adhafu ma fil mushafi al uthmani cin akwai ninkin ba ninki abin da yake cikin wannan wanda muke rike da shi a hannunmu yanzu a wancan wa annahu yaktalifu an hadha al mushaf ikhtilafan kathira cewa ya bambanta da wannan mushaf wanda muke da shi ya bambanta bambanci mai yawa sosai wannan sun yi aka don su saba da jumhur na musulmi domin mai a cikin zuciyarsu akwai kulli na naƙin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam منكرين لجميع النصوص الصحيحة الواردة في القرآن والسنة بس يدد وني نسي وندا أكا سامو أتكين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكان القرآن بس يدبا mu'aridina kulla ma yadullu alayhi al wa mushahada suna kin dukkan abinda ankali ma zai iya nuna cewa gaskiya ne kuma abinda aka shaida da ido ma ya nuna cewa gaskiya ne su suna kin wannan abu mukabirina lil haqq domin mai su masu kin gaskiya ne wa tarikina lis sun bar abin da yake daidai so wannan ya nuna cewa sabanin da yake tsakanin musulmai da shi'a sabani ne ta gaskiya na haƙiƙa kuma sabani ne na asas na ainihin ginshiki لأنه لا يكون إنسان مسلما إلا باعتقاده أن القرآن هو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم musun ba yadda zai iya zama musulmi sai dai idan yana da kudura zuciyarsa cewa wannan qur'anin shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar wa mutane wa inkarul qur'an laysa illa takziban bir rasul mutum ya cewa wannan alqur'ani ba cikakke bane yana karyatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karyatawa ومن اعتقد hada la shakka fi kufrihi wa khuruji anil milla duk wanda ya kuduta wannan babu wani shakka cewa shi kam kafiri ne ya fita daga musulunci mahama kana iddi'ahu lil islam ba'da dhalik duk yadda yayi yake raya cewa shi musulmi ne karya ne tunda yana da irin wannan kuduci a cikin zuciyarsa to ga nassoshi wadda ke nuna akan aqidar shi'a da alkur'ani wani babban malami a sheikh ihsan ilahi zahir yana faɗi a cikin littafinsa a shi'atu wal qur'an ya ce kullu man yuridu an ya arifa aqidatu shi'a fil qur'an duk wanda yake so ya san aqida na shi'a cikin game da alqur'ani to ya yatahaqqaqu fihi wa yana so ya tabbatar yayi bincike to la budda lahu min an yarji'a ila ummahati kutub alqawm yace dole ne ya koma cikin asalin littafin su ba wai ya dinga karanta littattafan musulmai wadda su suka yi ba a'a ya karanta littafin shi'a wadda su ne suka buga da kansu wadda kuma suka yadda da shi ya ce ummahat ai manya-manyan littattafan wanda suka yadda da shi so a cikin hadisi da kuma tafsiri wadda su suka wallafa hatta ya kuna munsifan fil hukm har ya kasance ya yi adalci wajen hukunci shi musulmi a koyaushe ma yana so ya yi wa kowa adalci ko da husumansa ne don haka idan yana so ya yi adalci ya duma littafin su ba wai littafin da sau su musulmai suka wallafa ba domin wayannan littattafan su ne madaru a ka'idihim akan akan sana ƙidansu yake kewaye da shi wa mu'ulu khilafatihim ma'al akharin duk wani saɓani wanda suke yi da wasu littafin suke koma wa bi tamassuki bi riwayatihim allati rawawha wayannan riwaya wadda su ne suka ruwaito shi shine suke rike da shi shi yasa suka ki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ki alqur'ani da sauransu so idan mutum yana so ya yi adalci sai koma a cikin littafin su so ya kamata mu ma idan za mu faɗi wani abu game da su sai kasance daga cikin littafin su dai muka faɗa na farko za mu fara da littafi wanda suke kira alkafi na wani malami wanda suke ce da shi kulaini wannan littafi huwa bi manzilati imamul bukhari inda musulmi yana nan a matsayin littafin imam bukhari na wajen musulmai a wurinsu suna ce alkafi fil usul alladhi fihi daga cikin domin mu san girman da suke bashi menene abin da suka faɗa game da littafin da shi mai littafi? sun ce huwa ajallul kutubul arba al usul al mu'tamada alaiha shine littafi mafi girma daga cikin littattafai guda hudu wanda su ne asilai wanda su suka dogara a kanta lam yuktab mithluhu fil manquli min ali rasul sallallahu alaihi wasallam cewa babu wanda ya taba wallafa littafi irinsa daga cikin iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam لثقة إسلام محمد ابن يعقوب ابن إسحاق الكليني الرازي domin ainihin yaddan da suka wa wannan malamin wanda ake ce da shi muhammad dan yaqub dan ishaq al-kulaini al ya mutu shekara ɗari uku da 328 bayan mutuwar a bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam me wannan ya bamu wannan ya nuna mana cewa aqidan nan ya jima ba wai sabon aqida bane kamar yadda wasu malaman su suke so su kare kansu akan cewa su ba su da wannan aqida game da alqur'ani kamar yadda musulmai suke faɗi domin duk wannan ma yaudara ne domin idan sun san musulmai da yawa sun san wannan aqida game da su to ba za su taba yadda da su ba to ba sa son a san aka sai suka yi cewa su ba su da wannan aqida akwai wanda ya wallata littafi ya yi raddi akan wannan malamin ya ce ma'al khati fi a aridati so yanzu yana sauke duk abubuwan da malamin na ya faɗi shi kuma su basan cewa ilimin sanin shi'a din bai kare a wajen wannan malamin ba akwai malamai dubbai wanda su kuma sun karanta littattafan shi'a su ma suka yi raddi a kansu to wannan ya ce wani malamin kuma ya ce sami'na an mashayihina wa ulama'ina annahu lam yusanna fil islami kitabun yuwazihi au yudanihi ya ce mun ji daga cikin manya-manyan malamanmu cewa ba taba wallafa wani littafi wanda ya zo kusa da shi ba belle a ce ya yi kama da shi wannan littafin kafin kenan so automatically ya nuna cewa shi'a sun yadda da wannan littafi so idan muka ɗauki wani abu a ciki wannan ba za su iya su karya ta ba domin littafi ne wanda suka yadda da shi na hakan nan ma shi malamin da kansa malamin da kansa suna da aƙidan cewa annahu arda ala alqa'im mun ga mana wane ne suke ce da shi alqa'im wannan almadi wanda suke jira wanda ya shiga wuri a ɓoye zai zo shine zai zo ya fito kuma ya kare musu duk abubuwan da ya kamata a kare musu so cewa shi wannan alkulaini din nan ya karanta littafinsa bayan ya rubuta ya karanta shi da zuwa wa wannan alƙa'im ɗin wanda ya ɓace kafin ya ɓata kenan so ya karanta masa wanda shine imamin su na goma sha biyu na ƙarshe so fastahsanahu sai ce ka wannan littafin yana da kyau sai ce kafili shi'atina ya isa wa shi'armu so a kan wannan ya ba shi wannan suna alkafi fil usul domin shi imamin sunan wanda ya bata wanda zai zo daga baya shi ne ya ce musu littafin nan ya isa wa shi arbu. so sun ce shi wannan ah, alkummi din mujaddadi ne wanda a kowane shekara ɗari shekaran ɗari na farko mujaddadi na farkon shine muhammad ibn ali al Baqo, wanda shine limamin su na biyar al Baqo. sun ce bayan shekara ɗari na biyu shine ali ibn musa al rido wanda shine limamin su na takwas so shekara ɗari na uku shine abu jafar muhammad ibnu yaqub al-kulaini wannan mai littafin nan so mujaddadinsu ne na shekara ɗari na uku to wannan shine kulaini wannan shine kuma kafi littafinsa yardadde ne a wajen shi'a to a cikin wannan littafi ya ruwaito wata hadithinsa har zuwa ga abi abdullah abi abdullah shine wannan limamin su wadda aha ne abi abdullahi idan suka ce abu abdullahi suna nufin shi yace إن القرآن الذي جاء به جبريل, جبريل عليه Jibril إلى salam ila Muhammadin عليه وسلم سبعة عشر ألف آية littafi wadda jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wannan qur'ani yana da ayoyi sab'ata ashar alf kenan dubu goma sha bakwai ayan da yake cikinta to sanin mu kuwa shine littafin alkur'ani wadda ke hannunmu yana da ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da sittin da uku to a nan nawa kenan ya ɓata cikin alkur'ani yawwa sama da sulufin alkur'ani one third of Quran ya bata kawai only uh, I mean two third of the Quran ya bata one third ne kawai muke da shi to ashe gina addini da yawa ya tafi so limamin su yace alqur'ani na gaskiya wanda jibril ya kawo nabi sallallahu yana da ayoyi a uh, abin nan dubu goma sha bakwai so hakan nan ma shi imam jafar al shi ma ya faɗi kamar yadda kulaini ya ruwaito daga wurin shi ya ce a lokacin da ya yi ambaci mushafu fatima wannan hadisi ne mai tsawo kuma akwai wasu kurafat a ciki dole ya yi hakuri idan ana karantawa ya ce ya ruwaito hadisi daga abi busair ya ce da ala abi abdullah na shiga wajen baban abdullahi fakultu lahu sai na ce masa ju'iltu fidaka inni as'aluka an mas'alati wato an sanya ni ya zama wato fida'u gare ka da fansa gare ka so ina da wani tambaya a hauna ahadun yasman kalami akwai wani anan wanda yake ji na <laughs> ina da wani matsala wanda nake tambanka akwai wanda yake ji na sai ce farofa abu abdullah sitran baina wa baina afar. fa fihi sun qal ya aba muhammad sal amma bada laka sai duba sai sake labule wanda yake kallon su sai sai ce yanzu ka fadi duk wani abin da zaka fada ba mai jin mu sai ce kuntu ju'intu fidaka إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه ألف باب ألف باب يتي مناجي cewa su shi'anmu suna faɗi ce wanda su ne shi'anka suna faɗi kun san a shi'a ansar wato mataimakan su mutanenka suna cewa annabi sallam ya karantar da sayidina ali ya karantar da shi wani kofa wajen wannan kofa din nan za a bude kofofi guda dubu daga cikinta wa min kulli babi alfin hakan nan ma daga kowane kofofi guda dubun nan za a sake bude kowane ɗaya dubu dubu ɗaya sai zama dubu guda dubu kenan kofofin da za a bude ya ce e haka ne sai ya ce a ah, hada wallahi al'il ya ce wannan gaskiya ilimi ne ce kola fasakata sa'atan sai abu abdullahi ya shuru lokaci kaɗan sai ya ce inna wula eh, gaskiya ilimi ne wa ma huwa bidhak sai dai ba wannan kadai bane akwai ilimin masu yawa sai ce to a gaya mun mana wanne ne kuma ya aba muhammad ya ce inna indana jami'a akwai wani littafi a wurin muna ce da shi aljami'a sai ce wa ma yudirihim mal jami'a waye sanar da su menene jami'a din nan qala qultu ju'iltu fidaka wa mal jami'a sai ce na sanya kaina ya zama fansanka menene jami'an nan sai ce sahifatun tuluha sab'una dhira'an bi dhira'i rasulillahi sallallahu alaihi sallam. sai ce wata sahifa ce wata jarida ce tsawon wannan jarida da zira'i saba'in ne idan aka gwada da zira'in annabi sallallahu alaihi sallam. ya ce imla'insa an yi imla'insa ne a safiya sannan kuma sayidina ali shine ya rubuta da annun damansa fiha kullu halalin wa haramin akwai dukkan halal da haram a ciki wa kullu shay yahtaju nasu ilai kuma duk wani abu wanda mutane suke bukata yana cikin wannan sahifa hatta al-arsh fil khadash kai arketa ashana yana ciki keta ashana kusan ba komai ba to to har keta ashana ma yana ciki yana gaya masa wa daraba bi yadihi wa daraba bi yadihi ilayya wai sai bige shi a kafada sai ya ce ta'adhanu li ya aba muhammad zaka bani izini kultu na baka izini na sanya kaina ya zama wato fansanka yace inna ma ana laka fasna ma shit ya ce gani nan duk wani abin da kake so ka yi fagammazani biyadi wa kola hatta arash sai sai ture ni kamar yana fishi ya ce ai ko ashana yana ciki a wannan littafi ba abin da baya ciki ko ashana akwai shi sai wancan ya ce ha wannan kan wallahi shi ne ilimi sai ya ce eh ilimi ne amma ba wannan kadai ba sai sake yin shuru lokaci sai ce wa inna na jufur a wurinmu akwai wani wani buhu wanda aka yi shi a cikin fata wannan buhun ya zama kamar fortune teller ya za faɗi duba eh, duba wanda zai gaya mana abin da zai faru a gaba sai ya gaya mishi ko ka san mai jufar ɗin na ya ce ban sani ba ya ce wi'a min udum wani buhu ne wanda aka yi shi a fata fi ilmun nabiyyina wal wasiyyin akai ilimin annabawa gaba daya da kuma ilimin wasiyai wasiyai su ne wa'annan limamai wadda aka yi wasiyarsu kuma ilmul ulama alladhina madu min bani isra'il a cikinta akwai ilimin duk malaman banu isra'il wanda sun ga sun mutu ya ce a ah, inna hada huwa ilm ya ce wannan shine ilimi ya ce a ah, inna ilm laisa bida ba wannan kaɗai ba ne sannan ya sake yin shuru ya ce wa inna indana mushafu fatima muna da mushaf na fatima a wurinmu alaihi assalam wa ma yudrika ma mushafu fatima alaihi assalam ko me sanar da kai menene mushaf fatima sai ce mushafu fatima nan مثل قرآنكم مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات kwatankwacin ƙur'anin ku nan uku kaga ya yi daidai da wancan kenan ya ce wallahi wa ma fihi min ƙur'anikum harfin wahid amma duk yawan sannan babu ko harafi guda wanda yake cikin alƙur'anin ku nan wadda ma ya kamata a ciki so automatically ma zero percentage ne ƙur'anin mu ya ce wannan Kur'ani ko arafi guda baya ciki wanda yake cikin nakun nan sai ce a ah, wannan shi na ilimi ya ce eh, ilimi ne amma kuma bai kare a nan ba <laughs> ya ce inda na ilmu ma kana wa ilmu ma huwa ka'in mu limamai an ba mu ilimin abin da ya riga ya wuce da wadda zai zo ila an taqumu sa'a ar a ce a kiyama ya tashi duk mun san wannan ilimin ya ce to ko akwai wani ya ce a kultu a ju'iltu fidaka fa ayyu shay'in ilm ya ce idan wannan ba ilimi ba menene ilimi kuma ya ce ma ya hadufu billaili wan nahar al'amru min ba'dul am duk wani abin da yake faruwa da dare ko da rana al'amari bayan al'amari wani abu bayan wani abu ila yaumil qiyama duk an sanar da mu so bayan mun ɗauke fuskanmu ko idonmu ko tunaninmu daga cikin karyarayi wanda ya zo a cikin wannan abun abin da ya tabbata shine cewa riwayar ya tabbatar da cewa ƙur'anin da yake hannunmu wato qur'ani nasu din yana ninkin ba ninkin ninki so uku ne wanda yake hannunsu so kenan wajen sulusi guda uku an riga an jefar da shi ba gan shi a cikin namu ba so wannan ko shakka wannan shine ka'idan shi'a domin wannan riwayoyin sun zo daga cikin littafinsu ne manya-manyan littafi a musulmi a yau idan aka ce hadisi ya zo daga bukhari me za mu ce za mu ce ingantacce ne gaskiya ne to aka duk wani abin da ya zo a cikin littafin kulaini suke dauka cewa gaskiya ne babu wani abu bayan aka wannan riwayar ya zo ne daga cikin limaminsu wanda shine limaminsu na biyar muhammad albaqo hakan nan ma ya ruwaito wani hadisin kuma daga abi jafar alayhi salam kamar yadda suke cewa ya ce nazalar ƙur'an ta arba ƙur'ani ya zo hudun hudun abin da ke hannunku ya ce kashi na farko daga cikin kashi hudun nazala fina ya sauka ne akan labarinmu wanda za a dinga karanta labarinmu a ciki cewa su limaminmu ga su ga su ga su ga su wa rubun fi aduwina kuma rubu'i ya sauka ne akan makiyanmu su ne wa su ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi wa rubu'u sunanun wa amthal kuma rubu'i wato wani sunan sunnoni ne da kuma amthal da wasu karin magana su ne suka zo a ciki wa rubu'un fara'id wa ahkam rubu'in kuma ɗayan shine su gado da kuma hukunce-hukunce me kuka samu a wannan cewa tun da babu labarinsu a cikin alkur'ani wannan kur'ani ba gaskiya ba ne ya ruwaito wani, wani hadisin kuma daga amirul mu'mini waye kenan ali ibn abi talib ya ce sayidina ali ya ce musu nazalal a aflathan ƙur'ani ya sauka kashi guda uku ne sulusi ɗaya game da mu wa fi aduwina da kuma maƙiyanmu wa sulusun sunanin wa amsal kuma sulusi guda ya zo a kan sunan ne da kuma wato amsal wa sulusun fara'id wa ahkam sulusi kuma ya zo a kan gado da kuma hukunce-hukunce kun ga wannan ya bambanta da na farko wannan arba wannan kuma athlas duka a cikin littafi guda kuma duka limamai limamin farko da kuma limamin na biyar na wannan aya wanda Allah maɗaukakin sarki ce wala qad ahidna ila adama min qabl fa sun ce wannan aya ba aka yi sauka ba gaskiyar ayan shine cewa wala kod hidna ila adama min qabul kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimatin wal hasani wal husaini wal a'immati alaihi musalam min zurriyatihim fanasi ya ce haka za wallahi nazalat ala muhammad ya ce hakan nan wallahi ya sauka wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin nan a ka'idan larabci ma idan yaro zai rubuta wannan ma zai faɗi eh, zai fadi bayan aka ma wawa ma zai san wannan ba lafazin alkur'ani ba bayan aka a wannan aya ba labarin annabi adam ake ta bayarwa ba so annabi adam ya manta me ya manta labarin annabi muhammad da ali da fatima da menene shine ya manta ya manta alkau abin nan wasiya wanda allah maɗaukakin sarki ya masa cewa kar ya ci bishiya sai ya ci so sun ce a'a allah ya ce ya manta wayannan kalmomi wanda aka faɗi game da muhammad wa ali wa fatima wal hassan wal hussein wal a'immatu alaihi musallam duka cikin alkur'ani fi zurriyatihi <laughs> allahu musta'an amma a cikin alkur'ani allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qabl fanasi walam najid lahu azma وإذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا سي آية يتيجا بعد لابارين النبي آدم تسوسن كي بعك بني هكا نما سنور ويتواني أثر دقا أبو حسن عليه السلام سيوا وتمصحف ولا ننظر فيه موبا مؤكلون أن المذاب من ففتحه وقرأت فيه sai bude mu sai na karanta da na karanta sai na gan lam yakuni alladhina kafaru fawajadtu fiha ismu sab'ina rajulan min quraish lokacin da Allah ya ce lam yakuni alladhina kafaru sai fara ambaci sunan su Abubakar Umar Uthman da sauransu an san da ya kirga arba'in. na 70 eh, eh, ɗaya eh, saba'in sanda ya kirga saba'in mutane a cikin ƙuraishawa wayanda suka kafurta ya ce bi asma'ihim da sunayensu wa asma'i aba'ihim da sunayen babansu duka a cikin alkur'ani kola <laughs> sai ya ce fa ilayya bil mushaf ka tura min wannan littafi ya tura mishi bai tura mishi ba shi ya sani to amma ina ne wannan littafin yake kulaini ya ruwaito inda littafin yake ya ce ya ruwaito hadisi daga salim ibn salama a rajulun ala abi abdullah wa ana وأنا hurufan min al-qur'an laisa ala ma ya ما يقرؤه nas. ya ce wani mutum ya karanta wani harafi a cikin alkur'ani wa ba abu abdullahi ina ji amma babu wani harafi daga ciki wanda yake cikin alkur'ani wanda yake hannunmu faƙola abu abdullah kuf an hadhihi alqira'a ka bar wannan karatun ikra kama yaqra'u nas ka karanta kamar yadda sauran wa'annan mutane suke yi hatta yaqumu alqa'im har sai wannan alqa'im ya zo fa'iza qama alqa'im idan shi alqa'im din nan ya zo ya tsaya alayhi salam kamar yadda suke faɗi ya ce qara'a kitab Allah azza wa jal ala haddin sai zo ya karanta littafin Allah kamar yadda aka saukar da shi na gaskiya ya ce wa akhraj al-mushaf alladhi katabahu ali sai fitar mun da littafin da sayyidina ali ya rubuta sai ya ce masa gagan wannan littafin akhrajahu ali alayhi salam ila nas a sayyidina ali ya fito da wannan littafi zuwa ga mutane su waye mutanen su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam hina faragha minhu a lokacin da ya gama rubuta wa katabahu ya gama rubuta shi fa qala lahum hadha kitabullah wannan shine littafin Allah madaukakin sarki kama anzalahu Allah ala Muhammadin kamar yadda Allah ya saukar wa annabi Muhammad wa qad jama'tuhu ah, min al-lawhayn na tara shine daga lauhi guda biyu faƙalu hadha indana mushafun jami'un fil qur'an mun kan muna da muna da qur'ani namu wasu sahaban annabi sallallahu suka gaya wa sayyidina ali cewa mu muna da namu littafin ka tafi da naka la hajata lana fi ba mu da bukatansa shi ne sayyidina ali ya ce amma wallah ma tarawna bada yawmikum hada abada na rantsa da Allah ba za ku sake ganin shi da ku ba bayan wannan ranar innama kana alayya an ukhbirakum hina jama'tu litaqra'u ya zama wajibi a kaina don in fitar da shi muku karanta bayan na gama amma tun da kuka yi inkari ba za ku sake ganin shi ba ar abada so irin wayannan suna da yawan gaske shi malamin nan al-ihsan ilahi daga cikin faslul khitab wanda shi malam ah, al-khatib zai zo magana a gaba ya fito da riwayoyi wadda shiya suke karyata alkur'ani cewa bai cika ba ya fito da guda dubu ɗaya a littafinsa guda dubu ɗaya a cikin kai khitab ya ce sauran ya basu ne domin wani lokaci zai zama kamar mammaci amma ya yi aka domin ya yanke uzuri wa shiya cewa ba san wannan ba ya ce littafin ma cikin iran aka bugo sannan shi mai littafin kamar yadda khatib ya faɗi a lokacin da ya mutu ma don girmamawa sun binne shi a kabari wadda suka fi girmama a duniya suka fi darajawa a najaf a nan suka binne shi so bai zai yiwu a ce sun ce yayi karya ba sun sani wadda ke tabbatar da cewa ƙur'anin da yake hannunmu ba gaskiya ba ne abin nan ba an ruwaito daga abu abdullah har yau ya ce laukadi kuri alƙur'an kama unzila la'alfaita na fihi musammin da za a karanta ƙur'ani na gaskiya kamar yadda aka saukar da za ku samu sunayenmu ga sunan azube a ciki an allah ya faɗi sunayenmu a ciki amma su maƙiyan allah sun cire su ne sabon annabi sallallahu hakan nan ma an ruwaito daga abu ja'far ya ce laula annahu da fi kitabillah wa naqasa minhu ma khafiya haqqana ala dhi hijji cewa da ba dan an rage Alƙur'ani ba kuma sun ɓoye wadda suka ɓoye ba dan aka ba babu abin da zai boyu muku daga cikin mu irin girman da muke da shi daraja da daukakan da Allah madaukakin ya bamu duk yana cikin alkur'ani amma azzalumai sun cire sun ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada wanda sabon annabi sallam duk suna wurin sun ce annabi sallam ya ce musu ya wa nas ya ku mutane inni tarikum fikum hurumatillah ni na bar muku haramin Allah wa itrati da kuma jikokina yaya jikokina wal ka'bat baitul haram na bar muku ka'aba gidan dakin Allah thumma qala abu jafar sai abu jafar sai ya ce amma amma kitabullah fa harrafuhu wai amma littafin Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza wa amma al-ka'ba fa hadimuhu amma ka'aba sun rusa wa amma al'itra fa amma jikokin annabi sun kashe wa kullu wada'i Allah faqad tabarra'u kuma duk abubuwan da Allah ya bar musu na amana duk sun cinye amana din ba su bayar ba so kenan idan ka karanta littattafan shi'a game da sabon annabi sallam asisi ba za ka siye su ba nan maka tallansa domin a wurinsu mayaudara ne ma'ayinta ne azzalumai ne da sauransu na sun weto daga abu jafar arwa yau sun ce ma min ahadin minan nas idda'a annahu jama'a ƙurani kulluhu kama unzila illa kadhaba babu wani wanda zai raya cewa shi ya tara alqur'ani kamar yadda aka saukar sai yayi yayi ƙarya wa ma jama'ahu wa hafazahu unzila aw kama anzala anzala illa ali ibn abi babu wanda ya jama'a alqur'ani ya kiyaye shi kamar yadda aka saukar sai sayyidina ali da abu talib wal a'immati min ba'dih da kuma wayan limamai a bayansa so wannan zance a tanazulan don dai a gaddama in muka sauka akan su ɗin amma abin da ya tabbata shine waɗannan wanda suke kiran limamansu tun daga kan sayidina ali ba su da wannan aƙida ƙarya ne kawai suka ƙaga suka musu ba gaskiya ba ne duk wayanda suke ambatan nan ma'abutan ilimi malaman hadisi wadda suka rayu da su sun ce ba su da wannan akida ko na sisi dukkansu suna da akida cewa wannan alkur'ani wanda yake wurinmu shine alkur'ani na gaskiya allah kuma ya kare shi babu wanda ya canza komai a ciki ba wanda ya kara komai a ciki ولقد وردت في هذه روايات الثامنة العقيدة الأربعة من أئمة علي ابن أبي طالب محمد باقور ابن جعفر وأبي الحسن so a nan idan muka duba duk wayannan riwayoyi wanda muka kawo an samu wannan aqida wadda suka ruwaito daga sayyidina ali wanda suka ruwaito daga wajen muhammad baqu sun ruwaito daga dansa ah, ah, ja'far sun ruwaito daga abil hasan so a nan ya nuna cewa a ka'idan shi'a a kan akan shi ne cewa sabon annabi sallam sun cancanza abubuwa a cikinta na daga cikin abubuwan da suke yi kuma wajen canza shi na wajen tafsirinsu littattafan tafsirinsu idan ka karanta za ka gan irin wannan shi kulaini wanda ya wallafa alkafi shi ma yana da littafi na tafsiri so ya ce faɗin allah maɗaukaki sarki wanda ya ce wa man yuti Illah wa rasulahu ya ce allah ya ce wa man yuti Illah wa rasulahu fi wilayati ali wa wilayati al'a'imma min ba'dihim faqad faza fawzan azima ya ce wallahi haka za unzilat hakan nan aka saukar ce Allah ya ce wanda ya biyayya da Allah da manzonsa wajen waliyantakan sayidina Ali da kuma su limame a bayansa to ya yi nasara nasara mai girma ya yi rabo rabo mai girma wai aka ne Allah ya saukar Allah ya la'anci makaryaci ya to daga jabir wannan ba jabir ibn abdullah wanda muka sani ba jabir na suna nemi sunansa watakila a gaba daga cikin rawayoyin za su faɗe shi da sunan baba galibin sunayensu suna faɗin shi ne a tsaye ta yadda ba za ka iya bincika wane ne ba duk kawai tattarawa kawai suka yi za ka bincika waye shi ba za ka samu ba sai dai su ma sun yi kokari duk irin littattafan da malaman sunna suka yi su ma sun yi nasu so akwai littafi na alkunni na kunya malamin da aka ambace shi da kunya idan kana so ka gani sun yi jarku wa daga cikin malamansu yadda suke ba da su da sauransu so sun ce fadin allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fatu bi suratu min mithli wallahi hakaza unzilat sai Allah ya ce in kuntum fi raib idan kuna cikin kwankwanto mimma nazzalna ala ala abdina cikin abin da muka saukar wa bawanmu fi ali a zance game da sayidina ali fa'tu bi suratin min mithli ku zo da wata aya irinsa wai aka nan ya sauka so dalilai a wa'annan abun suna da yawa fadin allah maɗaukakin sarki wance ya ce fa'aminu billahi wa rasuli wa nuri an anzalna sun ce annur din nan manene ma'anan nur aske amma anan yana nufin me sun ce Allah ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna shine alqur'ani ko bai wanda bai karatu ma ya sani ya san cewa qur'ani ake nufi to sun ce a'a ba haka bane wal qur'an alladhi anzalna amin sun ce an-nur al-a'imma aske anan sune wayannan limami goma sha biyu su ne aka saukar kuma ka gani ko a fassara ma sai ka gagara fahimta eh, <laughs> an saukar da su wannan tafsirin shi a kenan intanet الوقت to fadin allah wanda ce wattaba'u an-nur unzila ma'a ku bi asken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani sun ce a'a sayidina ali ne da sauran limamai gaba daya so lokaci ya yi za mu tsaya nan wanda muka faɗi allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladarsa in akwai kuskure da muka yi allah ya gafarta mana assalamu alaikum imam a'a su mahadin su fa daban ne ba wannan mahadi wanda annabi sallallahu ba ya bada labarin sa cikin hadisi sahihi ba so mahadi nasu shine wannan limami alqa'im din wanda zai zo a karshe shine limami na goma sha biyu to a lokacin da ya zo to suna maganan cewa shine zai zo ya tabbatar da kwatankwacin abin da annabi sallallahu ya bada game da mahadi. zai tabbatar da adalci shine zai fito da qur'ani na gaskiya ya karantar da mutane zai kwashe duka wannan kur'anai na karyan a ɗauke shi zuwa ga sama da wasu su a lokacin duk wasu akidu wadda suka bar shi a taƙayya za su bayyana domin babu wani abu da zai same su a wannan lokacin bayan wannan alƙa'im ya zo so wannan alƙa'im shine madinsu eh. al-muntazir eh, wanda suke zaton cewa shi suke jira za su jira kwa zai jima <laughs> eh, na akwai wani tambaya to alhamdulillah shi dan uwansu ne to me ba da e suna wani eh, wani lokaci yawantaka wani lokaci akwai al'amari mai dan rikitarwa watakila babba ne a cikin yan uwansa sannan kuma shi ne yake da baki ya yi magana idan ya fada watakila ba za su iya canza komai ba so tunda babu wadda zai iya saya masa cewa a'a kai aqidan ku ba ɗaya ne ba za mu yadda kai ka masa sallah ba to babu abin da za a yi sai dai abin nan tunda ba shi kadai ne ya tsaya gaba ya tsaya cikin sallar ba ai akwai wasu su kuma suna nan suna masa addu'a ai so addu'an su Allah madaukakin sarki zai ci iyaka na shi ne kawai ba za a abin nan ba na'am ba sai <laughs> zai tuba ne a kashin gaskiya a kaidan nan kufa kafirci ne sai dai shin zai sake kalmar sha'ada ne zai tuba ne ya ci gaba da yin daidai eh, ya ci gaba da yin daidai wadda yake faɗi da bai zai faɗa ba sai ya faɗi ah, sabo wadda shine daidai cewa ashhadu an la illallah wa rasulullah kuma babu wani ashhadu anna aliyya da sauransu iyaka kawai kenan ne ya kasance idan na za su shigo cikin za su abubuwa masu da na eh. da yawa eh to kuma yana da irin girman wannan kalma da malam fatan wannan kalma da suke yi wani matsayi mu za mu dauke shi kuma ya yake a malam ai za ka gan cewa galibi ma'abutan ilimi ba su fiye ba sanya kalmar kafirci a kansu ba har yanzu ma har suna kiransu madhaba ne a cikin musulunci in ana faɗi madahib ko kuwa firak na musulunci ana faɗin su a ciki domin su ma suna raya cewa musulmai ne akwai abin da ya kamata mu sani shine cewa ba duk wanda yake raya shi musulmi ne musulmi ba yawwa akwai wadda yana raya shi musulmi ne amma aikinsa yana ƙayyata shi amma kai ba ka da ihu ka ce mishi kafi yawwa sai dai ka dinga cewa aikin kaza mai kaza kafirci ne amma aqida islam na ahli sunna ba a karyata mutum da bi aini shi yasa baka jin wani malami daga cikin malaman sunna zai ce wani ko ya ce humaini kafiri ne ko ya ce wani daga cikin malamin shi'a kafiri iyaka zai yi bayanin aqidan shi'a so wannan aqida aqidan kafirci ne eh, alim assalamu alaikum na'am afwan eh.

ka je ka yi naka sallar eh, zai fi na'am a direct ba za ka ce haka ba sai dai ka ce aikin kaza da kaza duk wanda yake kudurta iri abu kaza kafirci amma aqida ahlus sunna ba a karyata mutum bi ainihi eh wallahu alim assalamu alaikum